alaikum ban taɓa yin bidiyo akan wani abu da isha ni ba da mutane suke yi siyo abincin sadaka da nake yi na azumi wanda jama'a ke ba da kudaden su tallafi ni kuma nake aikin dafawa ina nuna wa duniya ba ana yawan cin wai riya nake yi ina so ku san cewa riya ba zina bace riya ba fashi bace riya ba sata bace riya ba mugun abu bane in nayi riya so wat ina ruwanku mu ce in yayi riya ma'ana ba za a bashi lada ba to shikenan ina ruwanku idan ban yi bidiyo na nuna ba inda suke ba da kudin su a siyo kayan abincin nan a dafa yaya za su san nayi wannan ina nuna domin fidda kaina daga waɗanda suke ba da gudunmawa kuɗaɗen su ɗanyen abinci nake yin sadaka fi sabilillah abin nan iya fotan azumi ne da azumi ya wuce shikenan ya wuce sai wata baɗin Allah kai sai kuma mutane ku minding your own business wasu da suke yin abun masha a baku ayi magana akai dubu nawa suke yin abun tsiya abun Allah wadai ba ku magana akai sai mutum in yana abun samun lada ku ce masa wai ban da lada tafin hannu ba a so na dama ya sani na yi din idan da abin da za ku yi ba mai mai da yaji tu yau dai rana ta uku gashi muna ta bada sadaka wake da shinkafa babu kudin kayan miya da za a yi da fadika babu kudin nama babu kudin kaji muna so mu sa farin ciki a rigimar mai kana so mu saka farin ciki a cikin zuciyar wani yaro da ke azumi gashi nan su suna da alhamdulillah ɗan matsa daga baya kaɗan kafin a zo kan kuɗin muna ta neman dai gudunmawa da abinci ko kuɗin da za mu siyo kayan abinci ɗanye mu dafawa ne su azumi wajen falala insha Allah ba za a daina ba za a ci gaba da dafawa muna bayarwa sadaka ta da to ba Allah ya karba sai kallo ake a ce Allah ya karba a ta aliyu ne to kawo ka hana mishi shi to ba mu san mu san ki ba ni ba ni to alhamdulillah dinga Allah ya karba yawa haka ake yi yawa amina farin ciki ga mai azumi ka bashi abin da zai ci da kuma samun lada ke a insha Allah ku to gaba ɗaya mu samu ladan jama'a gudunmawa amin ya Allah gudunmawar ɗanyen abinci a Daso Entertainment Kitchen dan ba akan kuma Zenith Bank Daso Entertainment Limited shine 101611 2097 Zenith Bank Daso Entertainment

wallahi sai dai zo da kansa saboda jama'ar ta ga yawa ko magana ta Allah ta ga yadda mai ba ba a aike sai dai zo da kansa kana yi ba wani Allah ya karfa abin ne sai haƙuri ya ta ya haƙuri ya ta ya